bismillahirrahmanirrahim wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira masauraranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke yin bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya a hadisan da suke bayani akan haramcin wulakanta iyaye da kuma hadisan da suke bayani akan haramcin yanke zumunta yau kuma za mu ɗora daga inda muka tsayana. قال رحمه الله باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب Ikramu. باب da yake bayani akan falalar biyayya ga abokan iyaye da abokan makusanta da kyautata musu da kuma kyautatawa 'yan uwan mata da kuma duk wanda ya kamata a girmama. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر أودك عبد الله بن عمر دقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه yana daga cikin manya-manyan abubuwa na kyautatawa mutum ya sadar da zumunta ga masoyan baban shi وعن عبد الله بن دينار عن Abdullahi bin Umar عمر an huma. an karɓo daga abdullahi ɗan umar allah yarda da shi anna rajulan min al'arabi laqiyahu bi tariqi makka akwai wani mutum daga cikin larabawan ƙauye da ya haɗu da shi akan hanyar makka فسلم عليه عبد الله بن عمر سي عبد الله بن عمر يمس سلم وحمله على حمار كان يركبه يدورا شاكن جاكين ديكي هوا وأعطاه عمامة كانت على رأسه يباشي rawanin da ya kasance yana ɗaurawa a shi. Ƙala dinar. Abdullahi ɗan dinar yana tare da shi sai yake ce mai. Faƙulna lahu aslahaka Allah ya gyara ka innahumul a'rabu wa hum Yardauna bil yasir waɗannan balarabawan ƙauye ne duniya bata dame su ba ko ɗan yaya kamar sa zai gode فقال Abdullahi bin Umar, inna إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله sai ke cewa wato abdullahi dan umar ai baban wannan ya kasance masoyi ne ga umar dan khattab wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya kul na ji manzan allah tsira da aminci, allah su tabbata a gare shi yana cewa inna a barral birri silatun rojuli ahla wuddi a bi. yana daga cikin manya manyan hanyoyin kyautatawa mutum ya sa da zumunci ga wanda yake masoyin baban shi wa fi riwayatin an ibidin dinarin an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu a wata ruwaya da aka rawaito daga shi abdullahi dan dinar daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة يا كسن ya fita izuwa مكة yana da wani jaki wanda yake ɗan hawa idan ya gaji da hawa abin hawansa wa imamatun ya shuddu biha ra'sa akwai wani rawani kuma da yake ɗaura kansa fabaina huwa yauman ala dhalika alhimar wata rana yana nan akan jakinsa idh marra bihi a'rabi sai wani balaraban ƙauye ya wuce shi فقال ألست فلان ابن فلان يتي باكيني وانا دان وانا با قال بلى يتي ني منا فأعطاه الحمار سيباشي جاكين فقال اركب هذا sai ce hau wannan wal imamata qala shdud biha ra'sak ita kuma wannan rawanin to ka daura kanka da ita فقال له بعض أصحابه sai wasu daga cikin abokansa suka ce masa غفر الله لك Allah ya gafarta maka أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه Allah ya gafarta ma yanzu ka bawa wannan balaraban ƙauyen jakinka wanda kake ɗan rage hanya a kansa wa imamatan kunta ta shuddu biha ra'asak ka ba shi rawanin da kake ɗaura kanka faƙala in ni sami ito rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙul sai ce na ji manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa inna a barral birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba da an yi walli yana daga cikin mafi kyawun kyautatawa mutum ya sadar da zumunta zuwa ga masoyan babansa bayan mahaifin nasa baya nan wa inna abahu kana sadiqan li umar radiyallahu anhu baban wannan da kake gani ya kasance abokin umar ne allah ya yarda da shi rawa hadhihi riwayati kullaha muslim duk waɗannan riwayoyin muslim ne ya rawaito وعن أبي أسيد Malik بن ربيعة ta رضي الله عنه قال an karɓo daga abu Usaidu wato malik ɗan rabia sa'idi allah ya da shi yana cewa بينا nahnu julusun inda رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من yake cewa muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum daga cikin banu salima ya zo wajen shi faƙala ya rasulallah sai ce ya manzan Allah هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما bihi بعد موتهما yanzu bayan mahaifana sun mutu akwai wata kyautatawa da zan yi musu faƙala na'am sai ce eh, akwai mana as-salatu alaihima ka dinga yi musu addu'a wal istighfaru lahuma ka dinga nema musu gafara wa infadhu ahdihima min ba'dihima ka kuma zartar da alƙawarrukan da suka yi wasilatul rahimi lati la tusalu illa bihima kuma ka sada zumuntar da ba za a iya sadarwa ba sai ta hanyar su wa ikramu sadiqihima kuma ka girmama abokansu rawahu abu dawud abu dawud ne aisha ta radiyallahu anha qalat an karɓo daga aisha Allah yarda da ita tana cewa ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wa sallama ma ghirtu khadija ta radiyallahu anha wa ma ra'aytuha qatt ban taɓa yin kishi ga wata mace daga cikin mata na sallallahu alaihi wasallam ba fiye da kishin da na yi ga khadija tare da cewa ban taɓa ganin ta ba walakin kana yukthir walakin kana yukthiru dhikraha wa rubbama dhabaha ash-shata thumma yaqta'uha a'da'an thumma yab'athu ha fi sada'iqi khadija sai dai ya kasance yana yawan ambatanta wani lokacin ma yakan yanka akuya sannan ya dadda tsata gunduwa gunduwa ya aika da ita zuwa ƙawayen Khadija. Faruba ma ƙultu lahu ka Allah ya kunfi duniya mura'atun illa Khadija? Fa ya ƙulu inna ha kanat wa kanat hawalat. Sai na rinka cewa da shi a wasu lokutan kamar a duniya ba wata mace sai Khadija sai ya ce ai ta kasance kaza ta kasance kaza gashi kuma akwai 'ya'ya a tsakaninmu muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wa fi riwayatin wa in kana la yadhbahu ash-shata fayuhdi fi khala'iliha minha ma yas'uhun a wata ruwayar kuma ya kasance yana yanka akuya sai yayi kyauta ga a 'yan uwan khadija da masoyanta gwargwadon abin da zai ishe su وفي Kana كان إذا hashata ya يقول أرسلوا بها ila أصدقاء Khadija. wani lokacin kuma idan ya yanka akuya sai ya ce ku aika da wannan zuwa abokan Khadija Wafi riwayatin ƙalat. استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد أوتر واير كما هالة yan uwar khadija ta nemi izini mana ta yi sallama za ta shigo a annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana jin sautin ta sai ya tuna da khadija sai ya ji daɗi ya ba wa wannan sallamar ta ta muhimmanci ya dinga cewa ya allah halace ta zo وعن an بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في anas dan malik allah irar da shi yake cewa na fita wata tafiya tare da jarir bin abdullahi albajali fakana ya ni. sai ya dinga yi min hidima faƙultu lahu la taf'al sai na ce ka daina فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته yake cewa na ga mutanen madina suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu na yi rantsuwa cewa ba yadda za a yi in abokanci ɗaya daga cikin su face sai na yi masa irin wannan hidimar muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito babu ikrami ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi sallam wa bayani fadlihim babin da yake bayani akan mahimmancin girmama mutanen gida a na bisalallahu alaihi wasallam da kuma bayani game da falalarsu. ƙwalar Allah ta'ala Allah yana cewa inna ma yi wuridu Allah li yi zuhi an kumun rijisa ahlal baiti wa yi tsohira kum ta tsohira. Allah fa yana nufin ya tafiyar muku da dauɗa ne ya mutanen gida kuma ya tsarkake ku tsarkakewa. wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yu'azzim sha'airallahi fa inna innaha min taqwal qulub dukkan wanda ya girmama alamomin Allah mana waɗanda suke nuna addininsa to tabbas wannan yana daga cikin tsoron Allah na zuciya وعن يزيد بن حيان ana wa أنا وحسين بن wa وعمر بن muslim. ila zaidu bin arqam radiyallahu anhu an karɓo daga yazidu bin hayyan yake cewa ni da husaini bin sabra da amru bin muslim mun je wajen zaidu bin arkam mun je mai ziyara falamma jalasna ilaihi qala lahu lokacin da muka zauna gare shi sai Husain ya ce laqad laqita ya zaidu khairan kathira tabbas ya kai zaidu ka haɗu da alkhairai masu yawa ra'aita rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama wa sami'ta haditha ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka ji maganarsa wa ghazauta ka yi yaƙi tare da shi wa sallaita khalfa ka yi yaƙi A tare da shi kuma ka yi sallah a bayansa. Laƙad laƙita ya zaidu khayran kafira. Tabbas ya kai zaidu ka haɗu da alkhairar masu yawa. Haddisna ya zaidu ma sami itamin rasulillah, sallallahu alayhi wa Ya kai zaidu ka bamu labarin abin da ka ji daga wajen annabu mana. Qale yabna aki. Se ce ya kai ɗanɗan uwa na. Wallahi, laƙad kabirat sinni Tabbas shekaru sun tafi. Wa ƙadu ma ahdi. lokaci ya ja wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na manta wani bangare daga cikin abin da na haddace daga annabi sallallahu alaihi wa sallam fama haddathtukum faqbalu amma dai zan ba ku abin da ya samu wama la fala tukallifunihi amma dai ka ku dora min sama da abin da zan iya thumma qala sai ya ce qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman fina khatiban bima'in yud'a khumma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa tsayawa yi mana huɗuba a wani ruwa wanda ake kiransa humma baina makkata wal madina ruwan yana tsakanin makka da madina fahamid allaha wa athna alaihi wa wa'aza wa zakkar ya gode wa Allah ya yabe shi ya yi wa'azi ya tunatar sannan ya ce ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب sannan ya ce ya ku mutane bayan haka tabbas ni mutum ne zai iya yiwa mala'ikan mutuwa ya zo ya anshi raina a kowane lokaci wa ana tarikun fikum thaqalain amma dai zan ban muku wasu abubuwa muhimmai guda biyu awwaluhuma kitabullah na farko shine littafin Allah fihi alhuda wan nur a cikin sa akwai shiriya da kuma haske fa khudhu bi kitabillahi wastamsiku bih ku yi riko da littafin Allah kuma ku kama shi yadda ya kamata fa haffa ala kitabillahi wa raghaba fihi ya kwadaitar game da littafin Allah kuma ya karfafa wa mutane gwiwa wajen aiki da shi ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي sannan kuma ina tunatar da ku Allah game da mutanen أذكركم الله في أهل بيتي للا إنا تناتر دكو الله غمد متانين جدانا معنا كيو تتامس فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد يا كي زيدو su wanene ne mutanen gidansa in ji Hussein kenan yake cewa da Zaidu bin arkam alaisa nisa'uhu min ahli baiti su matayensa ba su daga cikin ahalin gidansa qala nisa'uhu min baiti sai ce e matansa suna cikin 'yan gidansa walakin ahlu baitihi man haruma sadaqata man hurima sadaqata ba'dahu amma waɗanda ake kira ahlul bait su ne waɗanda sadaka ta haramta a gare su bayan shi mana su matansa ba sa cikin waɗanda sadaka ta haramta a gare su qala wa man hum sai ce to su wane ne waɗanda sadaka ta haramta a kansu qala hum alu aliyin wa alu aqilin wa alu ja'farin wa alu abbas yace su ne mutanen gidan aliyu da mutanen gidan aqilu da mutanen gidan ja'far da mutanen gidan abbas Ƙala kullu ha'ula'i hurima sadaqa ƙala na'am yace duk waɗannan an haramta masu cin sadaka yace eh haka ne rawahu muslim muslim ne ya rawaito wa fi riwayatin ala wa inni tarikum fikum thaqalain a wata ruwayar yake cewa tabbas ni na bar muku manyan abubuwa guda biyu ahaduhuma kitabullah na farko shine littafin Allah wa huwa hablullah shi igiya ce ta Allah man ittaba'ahu kana 'ala al-huda duk wanda ya bi shi zai wanzu akan shirya wa man tarakahu kana 'ala dalala duk wanda ya bar shi zai kasance akan bata Wa ابن عمر Umar radiyallahu عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنكر بودك عبد الله daga abubakar siddiq allah ya yarda da shi hadisi ne wanda ya kasance an rawaito shi daga bakin shi annahu qal urqubu muhammadan fi ahli baiti mana abubakar radiyallahu anhu yake cewa ku girmama annabi muhammad a cikin a ahalin gidansa ma'ana ku girmama ahalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmama ahalin gidansa alama ce ta girmama shi shi kansa rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito babu tawqir al-ulama'i wal kibari wa ahli al-fadl وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار babin da yake magana a kan girmama malamai da manyan mutane da gabatar da su akan wasunsu da kuma ɗaga majalisunsu da kuma girmama da kuma bayyanar da martabarsu. allah yana cewa yana cewa. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون yanzu waɗanda suka sani za su daidai da waɗanda ba su sani ba innama ya tazakkaru ulul albab waɗanda fa masu hankali sune ne suke wastuwa وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله an karɓo daga uquba ɗan amr Allah yarda da shi yana cewa Ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda yafi kowa iya karatun alqur'ani shine zai yi wa mutane limanci fa'in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunna idan ya kasance sun yi daidai a karatu to wanda ya fi kowa sanin sunna shine zai musulmanci fa'in kanu fi sunnati sawa'an hijira idan sun kasance daidai a sunna to wanda ya riga yin hijira shine zai musulmanci fa'in kanu fil hijirati sawa'an fa'aƙudamuhum sinna idan sun kasance sun yi daidai a karatun Alƙur'ani, sun yi daidai a sanin sunna sun yi daidai kuma wajen hijira to wanda ya fi shekaru sai ya yi musulmanci wala ya na rajulun rajula fi sultani ba a yi wa mutum limanci a gurin da yake da mulki mana kama idan ka je gidan sarki bai halatta kai limanci ba sai da izininsa wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi izni ba a zama kan gadon mutum ko shimfiɗarsa da take ɓance shi sai idan shi ne ya ba da izini rawahu muslim muslim ne ya rawaito wa fi riwayatin lahu fa aqdamuhum silman badala sinnan a wata ruwayar kuma ta muslim wanda ya riga shiga musulunci maimakon wanda ya fi shekaru na'am وفي رواية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله أوتر رواير وند يكسن يابو كوا كراتو يابو كوا إيا كراتو القرآن شين يابو چنچن تادي لمنش وأقدمهم قراءة معنى وند يبيرغاسو كراتو فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة إذا سنكسن ديدي وجه كراتو القرآن to wanda ya riga hijira shine ya fi kamata ya limanci fa'in kanu fil hijirati sawa'an falya ummuhum aqra'u akbaruhum sinna fa'in kanu fil hijirati sawa'an falya ummuhum akbaruhum sinna idan sun kasance duk tare suka yi hijira to wanda ya kasance ya fi su shekaru sai ya zama cewa shine zai musu limanci wa an hu radiya Allahu an hu karɓo daga shi uku ba ɗan amir yake cewa, Kana rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ya musahu mana kiba na fi salati wa ya ƙul. tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana shafa. Uh, kafaɗinmu a sallah yana cewa istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum ku daidaita kada ku saba in kuka saba to zukatan kuma za su saba liyalini minkum ulul ahlami wan nuha masu hankali a cikin ku sune suka fi cancanta su tsaya a bayana thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda suke bin su sannan waɗanda suke bin su rawahu muslim muslim ne ya rawaito وعن عبد الله بن مسعود anhu الله an karɓo daga abdullahi dan mas'ud allah yarda da shi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mazala tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce liyalini minkum ulul ahlami wannuha? waɗanda suke masu hankali a cikinku su ne ya kama da tsaya a bayana ya alladhina hum. sannan waɗanda suke bin su thalathan har sau uku ya faɗa wa iyyakum wa haishati tariq wa iyyakum wa haishati aswaq na hane ku kuma da jayayyar da take faruwa a kasuwa da husuma-husuman da suke faruwa a cikin kasuwa rawahu muslim muslim ne ya rawaito abi yahya wa وقيل abi Muhammad, سهل bini abi Hasma. al الأنصاري رضي الله عنه قال أنكر بودك أبو محمد سهل بن أبي حثم yarda da shi ɗaya cikin mutanen madina yana cewa in talaqa abdullahi ibn sahlin wa muhayyisatu ibn mas'udin ila khaibar wa hiya yawma idin sulh abdullahi dan sahal da kuma muhayyisa bin mas'ud ah, sun tafi zuwa khaibar. a lokacin tana daga cikin ƙasashen da aka yi sulhu aka aishe ta فتفرقا فأتى muhayyisatu ila Abdullahi الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا sai suka rabu sai ga muhayyisa ya zo wajen abdullahi Ibn sahal a cikin jini an kashe shi فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم sai ya rufe shi sannan ya taho madina bayan nan abdurrahman dan sahal da muhayyisa da huwayyisa sai suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam فذهب abdurrahman الرحمن يتكلم qala kabbir-kabbir. wa huwa ahdathul qaumi fasakata fatakallam fatakallama sai abdurrahman wanda shine karami a cikin su ya so yayi magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba babba mana ga babba nan yayi magana sai ya shiru sai suka yi magana su biyu faqal atahlifuna wa tastahiquna qatilakum sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ku yi rantsuwa a ba ku diyar wanda aka kashe muku wa zakara tamam hadith. sai shi mai ruwayar ya faɗi hadisin har zuwa ƙarshen shi muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن an karɓo daga jabir allah yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana haɗa tsakanin mazaje guda biyu daga cikin waɗanda aka kashe a yaƙin ohud a kabari sannan sai ya ce ayyuhuma aktharu akhdhan lil qur'an waye yafi yawan hadda alqur'ani fa'iza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahad idan aka ce wane ne sai ya gabatar da shi a kabari mana ya fara sa shi a jikin alƙibla sannan ya sa wanda bai kai shi hadda ba a bayan shi rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر بدك عبد الله أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ياتي arani fil manami bi siwak na ganni a cikin mafarki ina yin aswaki faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru min al'akar. sai wasu mutane guda biyu suka zo min ɗaya ya fi ɗaya girma fanawaltu siwak al-asghar li kabbir sai na ɗauki asuwakin na bawa ɗan ƙaramin cikinsu sai aka ce min ka fara da babba mana فدفعته إلى الأكبر منهما سينا دوكا نباع ببان رواه مسلم مسندا ورواه البخاري تعليقا إمام مسلم يا رويتو دا سنة دنسا كما بخاري يا رويتو عما باب سنة وعن أبي موسى رضي الله عنه قال أنكر بودك أبو موسى الله يرددش ينا ينا Ƙwala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce, Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama shaibatil muslim. Yana daga cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala girmama mutumin da yake da furfura. Wa hamilil Qur'ani ghairil ghali fihi wal Da kuma girmama wanda ya haddace Alƙur'ani amma wanda baya wuce gona da iri ko kuma baya yin aiki da shi mana wanda yake tsaka-tsaki yana aiki da alƙur'anin da ya haddace wa ikrama the sultani al-muqsit yana kuma daga cikin girmama Allah girmama sarki mai adalci hadithun hasanun rawahu abu dawud hadisi ne ingantacce abu dawud ne ya rawaito wa an بن bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala an karɓo daga amur ɗan shu'aib daga babansa daga kakansa allah yarda da shi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rifa sharafa kabirina duk wanda baya girmama karamin mu duk wanda baya jin tausayin karamin mu bai san darajar na gaba ba to ba shi daga cikin mu حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح حديث ترمذي رويتوش وفي رواية أبي داود حق كبيرنا مانا باشي دغا cikin wanda bai san girman babban mu ba وعن ميمون بن أبي شيب رحمه الله أنكر karbo ميمون maimun أبي abi الله Allah Anna عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة Nana Aisha wani mai roƙo ya wuce ta sai ta bashi wata gutsuriyar waina ko kuma biredi. Wa marra rajulun alaihi thiyabun wa hai'a fa aq'adathu Wani mutum kuma wanda ya shiga mai kyau ya wuce ta wajenta shi ma yana da buƙata sai ta ce ya zauna ya ci abinci. faƙila la hafi, zalika faƙalat sai aka ce me yasa kika bambanta tsakaninsu sai ta ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anzilun nasa manazilahum sai ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ajiye mutane a matsayinsu kowa ku ajiye shi a matsayinsa da ya dace da shi rawahu abu dawud walakin ƙwal maimunun lam yudrika aisha abu dawud ya rawaito shi amma ya ce a cikin sanadin akwai yankewa ma'ana maimun bai haɗu da aisha ba wa ƙad zakara hu musulmin fi awali sahihihi ta'alikan musulmin ya ambace shi a farkon sahihinsa amma ba tare da sanadi ba فقال وذكر عن عائشه رضي الله عنها قالت يكي cewa an ambata cewa nan Aisha Allah ya yarda da ita tace أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر شيمو مسوكد متاني أمسينسو وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال هو حديث صحيح شما حاكم يا بديش أشكل التابن سنا علوم الحديث mana akwai wani littafi da yake da shi wanda ake ce masa ma'arifatu ulumil hadis sai dai a cikin littafin bai faɗi sanadinsa ba amma ya ce hadisi ne ingantacce don haka a takaice wannan hadisin wasu malaman sun inganta shi wasu kuma sun raunana shi masu mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allahu ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan da za su zo nan gaba kafin wannan lokacin da ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu